أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare ma Allah godiya maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki yau muna goma sha biyu ga watan Rajab watan azumin tsafi ko ba ta na cikin wato hijiran manzan Allah sassalam daga maka zuwa mai shekara 1440 wanda ya yi daidai yau muna takwas ko a hudu eh lai gara eh yau muna uku uku ga watan biyu a san watan ga rikici gida da yawa na muna uku ga watan biyu miladiyar shekara 2023 muna roƙo Allah madaukakin sarki shi mu jagoranci a cikin wannan karatu yan uwa musulmi in ba a manta ba satin da ya gabata mun kwana aya ta 46 a cikin sosun rum yau za mu tashi aya ta 47 insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala kan arsalna ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين wato ‘yan uwa musulmi duk annabawan da Allah ya aiko a duniya tun daga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa na ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu inda aka samu al'ummata sun haɗu bakin su guda dole sai an samu sun rabu akwai mumine akwai kafiri tun farkon duniya da Allah ya fara aiko manzanni kana ganin ba annabi yana fama da kafirai sannan su ku me suka kama mai su ku su abba su da yawa sannan duk manzon da Allah ya aiko zaka iske kafirai sun yi da su ga mu'minai masu bi ne ba su da yawa shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra tashin kiyama akwai manzon da zai zo gaban Allah ko mutum guda bai samu ba duk wa'azin da ya haye kuma ga Allah ko guda bai samu babu wanda ya imani ko mutum guda wani ya taida mutum guda gaban Allah wani ya taida mutum biyu wani ya da mutum uku to saboda haka duk annaba wanda an kai babu wanda ya samu complete mutane kowa ya bi shi yayi imani wallahi ba a samu haka to shi na malam gumisi sun ma sun bayyana ta'ala anna tafarruq an-nas ba'da al-inzari Allah ta'ala ya bayanin bayan wato lalle rabon mutane bayan ai musu wa'azi fa amana ba'd wa kafara akharun sashe su yi imani sashe su kafirce laisa muqtasiran ala hadhihi al-umma ba ya taƙaita ga wagal umma bane ba wagal umma da aka samu an dare rabi saura mu'mine saura kafirai bane a duk al'ummomi haka su yace bal huwa min dabi'atin nas yana daga cikin dabi'an mutane idan aka zo da gaskiya wasu ɗauka su musu aji saboda ka ɗabi'a mutane ta ko yanzu ka zo da abin da a gaskiya wani sai ya ɗauka wani kuma ya aji babu za ya ce duka mutane su taru su ɗauki gaskiya gaba ɗaya faƙala sai Allah ta'ala ya ce walaka da arsalna min qablika rusulan tabbas haƙiƙa mun aiko manzanni gabanin ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinat wa'annan manzanni suka zo musu da hujjoji bayyanannu bil hujjaji al wadihat ala sidqihim fi risalatihim ilayhi su wa'annan manzanni sun zo ma mutanansu da gaskiya sun zo musu da hujjoji bayan cewa daga wurin Allah suke Allah ya aiko su domin duk mazan da ya zo sai ya ce Allah ya aiko ni ku yi imani da ni sai a ce mi a dalilin ka cewa Allah ya aiko ka sai ce ga kaza ga kaza ga kaza duk mazan sai sun zo da hujjojin su daga wurin Allah madaukakin ku amma matsala fa kazzabuhu sai su tsare ka su an tsare ta annabin Allah Nuhu an tsare ta annabin Allah Ibrahim an tsare ta annabin Allah Hudu an tsare ta annabin Allah Salihu dukkanin manzanni Allah babu wani ba tsare ta su sai Allah ya ce fanta kamna muka yi azaba taramuwa min alladhina ajramu ga suka yi ta'addanci suka yi suka yi wato rashin kunya ijrami shine rashin kunya su dibi huskar da cijawan ga manzannin ga ci musu mutunci Allah ya ce sai muka muka halakar da su muka yi musu azaba inji Allah a halakan alladhina kadzabuhum muka halakar da waɗansu suka ƙaryata manzannin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ya kasance haƙƙi a kanmu taimakon masu imani zuma za Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce mun ɗaukan mu kanmu alƙawli sai mun taimaki masu imani duk wanda adda imani sai mun taimake shi duk ko inda yake duniya in ku tsakiya kayare sai mun taimake shi ib'a abu hatim razi ibn abi hatim ya rawaito hadisi da isnadi har zuwa ga sahabi abu dadda Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah yace babu wani mutum musulmi ma min imri'in muslimin babu wani mutum musulmi ya ruddu an inda akhihi wani zai zai kariya ga mutuncin dan uwa ne musulmi fati Allah ya yi kariya ga sai daga shiga wata tashin kiyama duk inda haka aka kasa mutuncin wani ana ci ana zazzaga sai ka to ka ce maka jama'a bai kamata mu yi haka na wani bai kamata a ci mutunci ne sai kai raddin wannan magana kasa aka bari kai kuma ran tashin kiyama sai Allah madaukakin sarki yayi raddin fuskarka daga wuta summa talatan Allah ya karanta wa kana haqqan alaina rasul mu'minin Allah ya ce ya kasance hakki ne gare mu taimakon masu imani saboda ka taimaki mutum mai imani kuma Allah ya taimake ka saboda ƴan uwa musulmi da kyau mu kama jiki a daina kasanawa mutane muna ci ta aji da mu ka san mutane cin daɗin ci gare zaran ka jar dauko tashar wani ana ana ya ce a ah, wallahi wani aini ko na ganin ka bawa Allah shi wallahi sai ka kama an dinga ci da kai ubangiji Allah ya kare shi na Allah ta'ala ya ce wa kana haqqan alaina nasul mu'minin alal kafirin Allah ya ce ya kasance haƙƙi gare mu mu dauka mu kanmu alƙawari mama ibnu kasai ya ce Allah ya ce mu wajabta mu kanmu taimakawa masu imani bi ihlakihim ta hanyar halal kafirai wa in ja'il mu'min da kuma tsayar da mu'mini thumma rabata ta'ala hada tafriq bayan nas bil iman wal kufri bi ghairihi min a'malihi ta'ala sannan Allah ya darme cewa rabin mutane biyu saura su yi imani saura su kafirci aikin Allah ne ba aikin kowa bane li yubayyana annahu huwa alladhi yajri al umura kama yasha cewa Allah shi ya gudanar da al'amura kamar yadda ya ga dama in Allah ya gada ma shi mai imani kana sallah kana azumi lahiya lau baka da matsala in Allah ya gada ma sai shi ka aljihun baya sai ka kata ai ta faɗa ma Allah ba ka koyar da zuciya ka ba ta kama saboda ka wato abin nan a kasa mutane biyu aikin Allah ne ba aikin wani bane dai da ka so mutum ya imani ya zama mutumin kwarewa la ba ka iya saboda Allah shi ka shigar da wanda gada Allah ka shigar da ku qala ta'ala sai Allah ta'ala yace Allahu allazi yursilu riyah Allahu allazi yursilu riyah سحابا في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من Allah Ta'ala ya ce, يتي الله الذي يرسل Allah shi ne wanda ke aiko iskoki duk da yake arriya jam'i ne na iska idan muka ce iskoki kaga ya bada wasu ma'ana ba dan mu muka ce iskoki ga Hausa mu ce aljannu ke amma kuma ri iska da Hausa mi jam'i ne eh to yanzu iskoki aljannu na. kama a ce ruwa mi a jan ruwa ta ce ruwaye ko ina malaman hausa suke kasan ba wanzu makaranta eh mi a jami'in iska jama'a iska bai da bai jami'i ko mufradun la jama'a lahu ke eh duk ba su ko eh to abinda ka kirayewa shi a jami'i wanda bai kidaya bai jam'i kaga wannan magana wannan magana ta ilimi ke na'am to shine Allah ta'ala ya Allahu allazi yursilu riyaha Allah shine wanda ya aika iska fa tusiru sahaban sai wannan iska ya dinga koro girgiji yana koro shi yana barbara tai yutuzijuhu shi wannan iska yana zungurar girgiji fa yabsutuhu fi samai sai Allah ya shimfida girgijin na a sama kaifa sha'u yadda ya gada min qillatin wa kasara wani bisa da girgizin yana da yawa wani kuma girgizin yana da girgizin dan kadan na wa yaj'aluhu kisafan sai Allah ya sanya wannan girgizin ya zama wato babbaki babbaki kabaki kabaki shi yasa wani bi in ka gadi girgije sama za ka ga wani sama ga wani wani yayi gabar wani yayi yamma sai sai ga girgizin wani yayi wani tuli wani girgizin ma sai kama hoton mutum a ciki ne wanda kamar hoton doki a jiki to shi yasa Allah ya ce wa yaj'alu hu yaj'aluhu kisafan sai Allah ya sanya wannan girgije ya zama wato kabaki kabaki babbaki babbaki da fata yin sai a ce kisafan wa qur'a bi iskaniya sai a ce kisfan wata wata wata qira'a ay qifan mutafarriqa shine wato guntu guntu subhanahu wata'ala ya ce fasar alwadaka sai ga ruwa almatara yakhruju min ina fitowa daga cikin girgijen nan ay wasadihi fa idza asaw bihi bil wadqi man yasha'u idan Allah ya samar da wato su waɗannan ruwan ga inda ya ga dama aka zuba su kwanta min ibadihi daga cikin bayansa Allah ya ce idza hum yastarfun sai ga suna farin ciki ay yafrahuna bil mar'a suna farin ciki samun ruwan sama kana gani an kai ruwa da daddare sa ya tawaye duk wanda ya to kana gani fuskar shi na annuri da ɗaya kace saboda mi saboda an shayar da mutane ruwa na rahama shi yasa malamai suka ce musamman imamu ibn kafir yace malamai suka ce iska ya kasu kashi takwas akwai hudu na rahama akwai hudu na azaba na daga cikin iskokin rahama su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata ce mubashiratin waɗanda malam ya karanta wancan sati bayan mubashirat sannan akwai almursalat bayan almursalat sannan akwai akwai azzariyat dole da suna daga cikin iskoki na rahama subhanahu wata'ala yace fazariyati zarwa falhamilati wikra duk iskoki na rahama wadan falmursalati urfa falasifati asfa to sauraka duk wadanda suna daga cikin iskoki na rahama sannan akwai iskokin azaba suma guda hudu akwai arrihal aqib wato iska bakarare wanda babu alheri sannan akwai rihan sarsara wai shi ma iska wanda yake mai bala'in sanyi kuma mai abin da mai ƙara kwarai da to haka suke guda takwas kuma yadda malam ya kawo su duwa na iskoki ne na rahama guda hudu na azaba guda hudu ubangiji Allah ya kare shi na Allah ta'ala ya ce wa in kanu min qabli an yunzala alayhi wa in kanu min qabli an yunzala mumalisin Allah ta'ala yace wa in kan ai hakika sun kasance su waɗanda aka shayar da su ruwan nan min qabli an yunzala alaihim tun gabanin a sauka musu ruwan sama min qablihi gabanin shi la suna masu ɗebe damani ga samun ruwan babu zato babu damani sai ga Allah ya shayar da su ruwa kuma ruwa na rahama masu daɗi masu yawa shine malama suka ce nan da aka ce wa in kanu min qabli an yi nazala alaihim kuma aka ce min qablihi aka maimaita min qabli malamai suke saboda an yi taba da, an yi taba ruwa ana ta roƙon ruwa sai an ce a dawo gobe a sake komawa a sake dawowa yan buri su ta yi, karuwai su ta yi, malamai su ta yi, kowa ya ce a roƙon ruwa a dawo duk ba a samu can wata rana haɗe suka ga Allah madaukakin sarki ya zubar da ruwa da ya gada kusan al'ada ta sa a da Hadda 'yan bugi suna zuwa roƙon ruwa eh ka san jarrabawa wata rana zai fi su malamai ko yi ta zuwa a samun ku bari mu mutum la illallah sai kuwa ya samu bakin zani wai za ana a <laughs> ta abubuwan da haka a ta kuwa a ta kuwa ana kira aljannu wai ruwan sama na aka fada kuma wallah sai ka jarraba wata rana ko da aka dawo a yiwuwa kai yanzu don Allah da girma Allah dan buri kula yace ayusina min inzalihi sakitin suna masu ɗebe ɗamayin daga saukar ruwan nan ai sakitin sun yi shiru kowa ya sha jinjiki babu ruwan sama la izhara su surun ba su iya bayyana farin ciki su limahum fihi saboda abin suke ciki min ya'sin minhu dai ba amma daga ruwan saman ha ana ganin shuka ta fara kwana thumma raba'a ta'ala al-matar wa ihya'il ard bihi bil ba'th sannan Allah ya ɗarne ruwan sama da raya kasa da tashi alkiyama fa sai Allah ta'ala ya ce fanzu ila asar rahmatillahi fanzu آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يقول فانظر أيها الناظر كدوبا يا كيمي كلو ila asarin rahmatullahi zuwa ga turabu na rahama Allah madaukakin jam'u asarin wa ƙuri'a asar fanzur ila asarin rahmatullahi wata qira'a wata riwaya sai kaje an ce fanzur ila asari nan kuma sai karanta fanzur ila asarin rahmatullahi ka kalli gurabun rahama ta Allah madaukakin rahmatuhu ta'ala wa min wa min asri zalika ni'matuhu bil matar na daga cikin gurabun ni'ima Allah shine saukar da ruwan sama ni'ima Allah ta ruwan sama malam sai ka iske an lema ruwa bayan sati biyu ƙasa da ta za zaka ga malam duk ga hana ya taso haki ga hana ya taso ƙasa ta fara zama koriya Allah ta'ala ce kaifa yuhyil ard yadda Allah ke raya ƙasa ba da mutuwa bayan ya mutu bayan bayan mutuwar ayyibtiha bayan ta mutu bi antum bi antum bi tsirat ta tsirkiyar ta rayu kenan duk wanda ka zuwa tudu yanzu in yaddi ba zai ga ƙasa ta bushe gaba ɗaya taki ɗaya haka yi hakin komi babu duk komi ya mutu ta bushe ta mutu ke amma da Allah maɗaukakin sarki ya sauka da rakun sai ga ta rayu sai ce inna zalika la muhyil mauta lalle wannan tabba shine marayar da matattu Allah da ke saukar da ruwa ƙasa ta ɗauka wallahi ne rayar da matattu ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ne iko na akan dukkan komai daga cikin iko na Allah shine a zubar da ruwan sama kasa da tsayar ƙasa tsayar da irinta sai ga lahiya lau kuma komai ya koma nan ba kana ganin ana ruwan sama sai ga uwa sun fara sauki mara sai ga wani bayan sati biyu na zo zuwa daji yau shi ma dabbobi haki. wani ma haye ɗau ba hakin zai ci gida ne ma ana ana sa to Allah ka ba mu ikon gane wa min zalika al-ba'th wa ghayrihi na daga cikin akwai tashin kiyama da wannan shi ma daga cikin iko na Allah ke Allah ta babu ikon gadi subhanahu wa ta'ala yace wala in arsalna rihan wala in arsalna rihan fara'u فَوَلَّغَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ shi yasa ƴan uwa musulmi idan ka ji an ce rihan mafi yawanci iska ne wanda bai da kyau domin shi iskan da bai da kin mafi yawanci in zai zo yana zuwa da cutarwa ne kuma aka ce da ƙasa ta biyu ka tasowa sai iko Allah aka ce wai iskan yana ya kai tuwa wani sai ce daga sama ba daga sama bane shi iska na azaba daga ƙasa ya kai tuwa ƙasa ta biyu ma ya kai tuwa sai ya ratsa wata ƙasa nan ya tuwo sai kai mamaki to wai to cikin wata kusuwa ta ya ka biyuwa shi Allah ɗaya sani akwai mala'ikun da Allah ya umurta da tsaron iska ya ana son a saka iska su aka sako ba akwai wasu al'umma da Allah ya ce a sako musu iska a halaka su sai mala'ika ya ce su ya Allah gwargwadon ya ya za a sako musu sai ce a sako musu wanda ka halaka su sai ce a sako musu iska gwargwadon wanda ka tuwa cikin hancin sa sai ce ya ka sako musu wannan zai halaka duk mutanen da cikin kasa baki daya a dai sako musu gwargwadon ɗan kusa allura kawai ta ishe su da shi an ka halaka su da ƙasa ta biyu kuma ka hitowa shi iskan bala'i ma a jina yake wallahi ma'ala. kuma ƙasa na yake a je ba a bari ya hito amma za a ga mutane duk ba su abin da Allah ya aje ba ubangiji Allah ka ba mu ikon gane subhanahu wata'ala yace wala in arsalna rihan kuma wallahi idan muka aika musu iska mudarra mudarra mai cutarwa alal nabat Gatsiransu ta ta'aziban lahun da a yi musu azaba li yawmi yi imani fara'ahu suka ga wannan iska ai ma na nabatatil mafhumu ko min asar rahmatillahi sai zan wannan iskan bai tsirar ba saboda iskar azaba ya bata ya shuka gaba ita halal don wani iska in ya buga bata shuka ɗaya zai wallahi mal akwai sanda ana ka tashi Allah ya sako iska mal wallahi in gama yanka tashi roƙo Allah in suke ta fara kai ta ɗauki gumba ta abin ta fara abin ga ta fara zazzaga sai iskar na ya taho ta fara abin gami suna ne bunin ya ka ta komi ba ta koke ga gumba ba ai wallahi mala an kai ta iskar na an kai ta iskar sai yanzu shekarar nan duk duk wanda ka bugu goma da wahala shi biyar nan garin ga an yi shi an kai ta kokawa da so daga shi iskar azaba ya Allah ya sa ya kawo shi wallahi bai da unhwani ga shuka bai da unhwani kuma ya sa mutane rashin lahiya mutane ba ku lahiya in ba ta komi amma garari na malam ba a koron sam amma haka an ka ko irin wannan iska kuwa kuka ya kai sai aka kana sa taki shinkafa ta amsa da ka saki bayan kwana biyu ko uku ko sati guda ya saki sai ko guda wani to shine Allah kin sarki yace min asari min asar rahmatillahi da daga cikin al-mafhum min asar rahmatullahi shi ma daga cikin mu rahma Allah mustarra sai suka ga wannan yaban ya ta kuma wato ta bushi ta kuma dorawa subhanahu wa ta'ala ce lazallu ay faru wallahi da sun kasance min ba'dihi bayan wuce wannan iska yasu suna kafirci sai su bijire kuma badal an yatawadu liyun bayan su yi tawali'u su imani sai sun bijire talaba lirrahma suna neman rahma Allah madaukakin sarki huwa mislu qawlihi ta'ala falawla idh ja'ahum ba'athna dharra Allah ya ce me yasa lokacin da azama ta zo su sai ba su kaskanta da kai ba sai Allah ya ce walakin kasat qulubu sai suka su kike suka bushe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu suna aikatawa aikin su ya kawata musu suka cigaba da abun suna yi kene wa musulmi kamata yi mutum ya ga irin wannan ya kaskanta da ga Allah babu wanda ya kamata ya kaskanta da ga Allah kamar dan ka tashi saboda kana kana ko Allah an zuba dukiya cikin hodama ka so ka kana ko Allah Allah ya shi ka lafiya ka tabbatar da an hita amma sai ka zakka sai ce ya yi kari over sai Allah ka bi bashi sai badi. akwai wanda shi wallahi malam gaskiya kan wallahi alhamdulillah mun samu amma dai wallahi ma zakka sai sai da sai da mana haka yace zakka ta yi sai da mana wai zai hisuwa nishi to wallahi bari haka dan wallahi in baka yi aniya ba taranin ma tana tana tana hana kana Allah ya hana majin dadi ka hisuwa ka huta ce wallahi na sai da mana eh ko sa ran cikin a jawa wa eh, iya ya fashe buhu na bai iya gane ka iya fashe buhu kamar ya mata a ya mata illa ka san wani falsafa ce ba ta da kyau ubangiji Allah ya kare eh a ita shinkawa ko da bashin da aka binka na gehe ya canye ta sai a hada zakar yanzu misali mutum ya ci bashin buhu goma sai buhu takwas sai haisa wasu zakka sai ka hada buhu takwas zakka buhu bakwai da ya saura ta rage sai ka biya bashi ka koka kuma <laughs> abi a imana a adam ba ba wani tsakanin shirka har da da rani in ba wurin hisuwa zakka ba amma da sabi guda ne auki biyar su a zakka sa'i ɗari uku da sa'in annabi sallallahu alaihi wanda ana ganin buhu bakwai ko shida da rabi suna isa ko ba gaskiya ba a'a in ya kai mu goma sun yawa eh. eh. na eh. ita kan zakar da ma za a ba ba buhu ɗari buhu goma ita wadda ta sawa ɗaya ka yi ka koma gehe taki ɗaya kasta har da ruwa baka bata ba kai wahala komai ba wannan kamar da da ma ta ba za a bada duk buhu goma buhu guda buhu ɗari buhu goma su azzaka cikin ɗari an ka da goma haka bar ta yin ba ɗari da goma a hidda goma a bar ɗari ba a <laughs> ka san mutane Allah su kawo wayo malam wallahi sai ka tawa mashin da dadi wallahi sai ga wanda wasu ɗan dubaru haka ba dubaru illa ka ba Allah hake ne ka huta ka zama lahiya الله ubangiji ya sauka gaba sai Allah wadda kusa sarki فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الأمي وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون wato ‘yan uwa musulmi su ayoyin tauhidi mafi yawanci wanda Allah ya sa da rabu shi na gane su sai ya suna ratsa suna sauka da kyau da kyau cikin zuciya sai yana fahimta da kyau amma wanda Allah bai tara da rabu wallahi ku gane komai bai shi yasa duk bayan da aka yi da ayoyin ga na ruwan sama da sauransu wallahi wani hankali ne bai ku kamawa to shi yasa Allah ya ce ma annabi fa innaka ya Muhammad la tusmi'ul maut lalle kai ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam baka ejiyar da wanda a uwan wanda ya mutu yana kwance baka eji sai wala tusmi usumma du'a ko baka eji da wanda aka kurma kira wanda aka kurma ya juya baya idza wallo mudbirin da ya juya baya baka eji shi baka eji ko kashi kashi na beji jama'a ku dibi kalamai guda biyu fa Allah ya ce mana baka eji da wanda ya mutu da yanzu wanda aka kwance mata ce baka eji sai sannan wanda aka kurma ya juya baya kuma baka baka eji sai shi ba baka isa ya ji abin da ka wuce Abin da aka so a gaya ma duk wanda Allah ya rufe zuciya ta wallahi in ka shekara wa'azi zai gane wa bibin ka ɗaya kai kai mara shi aiki baka da aikin bai gane komai ba bai fahimta komai haka munafukai suke majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai an gama wa'azi sai su ce wai ma za kala anifan wai da zo mina na an ka ce wai eh wai da zo mina na ba koyi ba su gane da saboda haka ƴan uwa musulmi wallahi sai mun fahimci ayon tauhidi da kyau akwai wani yaro da aka kai makarantar boko an ka sa makarantar boko yana karami da aka kai shi an ka dawo sai an ka ce kai wai mina na an kai muku makaranta halin sai ce wallahi wati wati sai na aka wai wadi wadi yana aka shi dai ya iske wanga malami shi shiga wanga yi ko yi bai kama ba wai wasi wasi ce da aka to saboda ka wallahi jama'a in mutum ya kurumce mutum ya mutu wallahi komi bai gane ba kaza akwai zuciya matatta jama'a in kan shekara wa'azi wallahi komi bai gane Allah kare sai Allah ya ce wa ma anta hadin dumi? kuma kai ba kasance mai shigar da wanda an makaho ba la tasati wa an takhluqa fi qulubihim alhidayah baka iya halitta shiriya cikin zukatansu an zulatin daga wasu in tusmi'u kai ba ka iya ji da kowa illa man yi uminu bi na sai wanda ya imani da ayoyin wanda ya da abu shi na ka iya fahimta abu yadda yake sai wanda ya dada Allah jama'a wanda in mutum bai da Allah ba wala an shekaru faɗa mai ayoyin Allah bai gane amma in mutum Allah a cikin zuciya ta yarda da Allah shi ka ba su shi ka hanawa to lokacin za a faɗa mai ayoyin su zama cikin zuciya ta lahiyar Allah ya ce fahim muslimun suna masu miƙa wuya suna masu ikhlasi har kaɗi ta Allah maɗaukakin kenan musulmai su ne waɗanda yan ka faɗa musu naji amma wanda ba musulmin ƙwarai ba Allah ku sa haɗa ne beji da ba shi yasa wani malami sai ran da ya ji bugu tsakiyar kai ne sannan haka suka fahimta abin da aka yi amma nan duniya a yan shekara faɗi wa zai gane komi shi yasa wani malami da ya wa'azi je ya ce wani ya an kama wa'azi da ya kawo tashin wa'azi ya ƙoƙarin ɗaya ka yi wuce wurin da remote ga hannu ne da an kawo ga tasha ta arewa sai ya tsaya gani shi abinda aka yana so ne ko bai in bai so sai ya ƙara gaba yana kai ga wa'azi suna sai ke ce wuce mana Allah wuce ana kai ga wa'azi suna ɗaya ke a wuce da sauri sai a wuce yana kai ga Afirka TV sun sai ce a wuce yana kai suna TV Kano sai a wuce amma da an kai ga tauraruwa aka kai ga sun da ce hin yanzu kan daidai ubangiji Allah ya sauka. ga wasu Allah madaukakin sarki ya ce الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم ذي قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير بس ‘yan هو مسلم waka آية ta gama da mutane ɗan adam ko ka bi Allah ko ka bi Allah wani bai shekaru ɗaya ka canye ka Allah ya yi bayanin matakai na rayuwar ɗan adam ga ɗan adam ya fara da rauni bai iya komi abinci ma sai an bashi bai iya zama wani ma in ya kakace hada kwanci ma sai an gyara ka dibi jariri wani bi in ya burkice sai ya tafuka sai wata ta san sa abin akwai wata mata tana wa jariri wanka ta san iko Allah lela ba sun ba mu labarin ki tana yamma jariri ta wanka cikin ruwa sai ta tashi wallahi ko to yaro ne ya fada ruwa ya darje cikin roba ya sha ruwa har ya mutu wallahi ko ta ta ya mutu sai yi kuka sai yi kuka kamar ta gama gwawo kaga yaro lokacin na karfi bai da bai da karfi bai da rauni gare to a waye gare kuma sai Allah ya sa tun karfi kuma can kuma sai ga a waye gare kuma rauni ya kawo kuma kuma daga nan kuma sai wani yanayi kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ce Allahu allazi khalaqakum min da'f Allah shine wanda ya halice ku daga rauni yace ma in mahil thumma ja'ala min ba'di da'fin sannan Allah ya sanya bayan raunin nan wato min ba'dhin akhar wa huwa idhufu tufula bayan rauni zama mani cikin cikin mahaifiya da kuma rauni na na kurciya bayan aihe mutu yarinta kuwatan sai Allah ya samu karhi kuwatu shabab wato ƙarfi na samartaka idan mutum na samari ya kai shekara 25 35 40 yana cikin yanayin ƙarfi ne sun maja alamin ba a kowa sannan Allah ya sanya bayan ƙarfi na daban wato ƙuwatu zakira wal akl wal faham bayan ƙarfin jiki ga ƙarfin ƙwaƙwalwa tana riƙe abu daga ƙarfin hankali na wayo da fahimta abubuwa sai Allah ya kawo ba'a rauni Minan ra'ayi ta ga ra'ayin mutum ya fara yi kasa hankalin mutum ya fara yi kasa can kuma wa shayban sai ga hora ta hoto wurin gashi du'ful kibir shine wato rauni da tsufa wa shibil haram da kuma hora ta tsufa shi yasa mawaki yace idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu wa laysa lahu min wuddihinna nasib yace idan kan mutum yayi hurhura ko kuma dukiya ta yi kaɗan bai da kuɗi ya ce wallahi soyayyar mata ya riga yarsa bai da rabo cikin soyayyar mata kana zuwa neman ta an kace ba an kace wallahi tsoho na a wallahi ni kam mizu nake da tsoho warin baba yana ka aure shi yasa mace ita ita tare ma rairin wayo inda duk kai tuba tsiya baba ina yin <laughs> to wallahi ka rutsa kakka rutsa wala laki alewarka don walakanci ya za a yi ba shi da an ka shirya maka an fara sako ma kuma gaskiya ba to yariya ta ribe ka da ƙarfaci ba na ina ne ya kaga haifar wannan gasan shehi malami ya ba tarihin wani yin zarci da ya ce kuɗa aure tare da wani yaro matashi to an ka ce an ka ba su falo sun ka zauna suna tattarnawa shi ya taho shi ma ya taho ashe ya gata can tana sauraron hirar su da suka yi ce kai yi muka kawo ka sai ce wallahi abin da ya kawo neman wancan da tawo gidan eh to to kai da cikin kawo kai ce ni ma wallahi shi ya kawo ni <laughs> to kai yanzu in ka aure shi kakana kakana na ka zama da ita ta hanyar mu'amala to wallahi ni dai ina aure shi gidana ina tsari ina tsari gidana zan dinga bincika ta mita ta so san sa fawarin hirsu mi ta so sai in je in siyo mata abin ta so in ta. sai ta nemi wani abu kuma daban in sake a kuma in ba ta, shi tsari na ne sai shi je to Allah to ni kan na wuce ka dan ni abin da nake ji ka kudi ma naka dauko a aje mata gaba gare ta sai ta yi duk abin da take in sun kare kuma in sake dauko sai aje mata ashe ke yariya kina ta kina ji abin da shi haka sannan bayan ta gama shirye shirye ta ce to ni na zaɓi da cizon da aka yaron kaga kalla ma luhu ke duk inda ka ji ana magana ɗauko jika a jizo akwai kaya da yawa kuma gaskiya ba to yanzu kuma mace dama abin da ka soke wai kaji wata wai a ba shawara akwai wai ɗan shekara cikin ya so neman ta aure amma ya da kaya da kaya aiki don Allah a ba shawara shi tana ya aure ne ubangiji Allah ya sawaka da sauraka yan uwa musulmi waɗanda matakai ya guda uku kowai ɗan adam wallahi su ya hausu latarka bunna tsabakan an tsabak za ku hau matakai lokacin mutum na yaro hankali ne bai cika ba amma lokacin da ƙarfi ne ya kawo ka kai shekara arba'in talatin da biyar zuwa arba'in hagga kanan kana maji ƙarfinka ƙwaƙwalwa komai to kana hada shi amma kuma canzawa ta waye zai shekara sittin ka fara yi ƙasa kanan kana yi kasa har saba'in da sauransu to haka Allah ya dan adam to wa'annan abubuwa guda uku sai ce wa du'ufu fi salasati da ka ce ba'af a wurare guda uku bidan mi awwali wa fatihi wa fatihihi ana cewa min du'ufin ana cewa min ko kowane ana cewa hakan Allahu allazi khalaqakum min da'afin ko min du'ufin wata ƙira'a ce min ba'ufin ko min ba'afin duk ana karanta hakan shi ne yaka magana a sai ce ai fa khalaqakum ala ahwalin tadullu ala qudratihi ta'ala Allah ya halicce ku akan halaye wanda ke nuni akan iko na Allah madaukakin sarki da kuma irati da kuma nihinsa walau sha Allah ja'alakum ala halatin wahida da Allah sai ya ga ma sai ya saku hali guda ko da mutum ka tuwa duniya gudan katuwa ka tahowa kuma na nan bai rage wa har mutu don Allah ya gana masa shi ya kar to kaga sai Allah ta'ala yayi ku halaye mataki bayan mataki ya khluqu ma yasha wa Allah yana halitta abin da ya gada min ad bi anwa'i rauni da nau'ukan wal quwwatu bi anwa'iha rauni wato karfi da nau'ukan yace wa shababu wa shayba da samartaka da tsuha mana hurhura wal iman wal kufr da imani da kafirci fayarbatu ba'du khalqihi bi ba'd Allah yana duddar sashen halitta su sashi wa huwa al-alim Allah ya kasance masani bi tadbiri khalqi da tsarin da yawa halittunsa al-qadir Allah ya kasance mai iko ala ma sha ga abin da ya gada ba inna abubuwa Allah zaka gada ma ya tsara su haka kana ganin wani tun mataki na farko yake mutuwa shin yana jariri sai ga an sashi wani kuma yana cikin tsakiyar sama saka sai Allah ka dauka rayuwa ce wani kuma sai ya tsufa da kai ne ya nemi ma duniyar ma ya gaji da ita sannan sai ya bar duniya saboda Allah maɗaukakin sarki na tsara yadda ya ga dama ga halittu ne duk abin da Allah ya tsara mutum na adam ya runguma kawai ya bar ma Allah to ya Allah ka babu ikon gane kana ganin mutane ba su yi hura to hura yanzu ta zama hada matasa suna yin ka ga mutum ma yaro na ko balaga bai ga har hura cikin kai to kaga kenan kuma ba hura tsuwa ta ba akwai su tsufa akwai ba su tsufa ba ko ba gaskiya ba wasu sun ce akwai hura arziki ko kuma akwai wannan iya ci bada sai shi hura <laughs> kuma ga nan ba ce la ta'ajabi ya sarma min rajulin dhahikal mushiw ga ra'asi fa baka ce kada kima maki ya sama ga mutunan da kai gashin kai ne yayi dariya amma shi sai hushe da kuka ke saboda mai saboda ya ga mutuwa ta barbada mai gishiri wajen suka yi wa in kusa yi hura mutuwa ta barbada mai gishiri kasan mutane akwai maganganu Allah ka babu ikon ganewa sun maraba ta'ala ikhtilafu ahwalin nasu fi dunya bi ahwalihim yawmal qiyamati faqala wa yawma taqumu sa'atu ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير فاعل كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكن ولكنكم ولكنكم كنتم لا تعلمون wato ƴan uwa musulmi kun sani duniya ta jima ta rufe kuma nan gaba ba a san maya na za a yi amma ga dukkanin alamu abin inda za a na bai kai inda an ka fito ba mana duniya dadewa da ta yi yanzu inda za ana bace ba ta yawan shekarun ta yi inda an kai jama'a ina fata mun gane magana ka mutane sun mutu suna ƙasar da yawa to shi yasa ran tashin alkiyama idan aka busa kaho aka tashi su wa'anda ba su bi Allah ba wallahi sai su kama tsawon su ce wasu ba zama cikin kabari ba in ba awa guda ba awa guda sun kai kaga mutum ya yi shekara dubu ɗari kwance amma ran da an ka tattar sai ce shi wallahi duk mara ɗaya duniya in ba awa guda ba awa guda ina yi kwanciyar kabar to shi na Allah ta'ala yake cewa wa yau mata ƙumus sa'ad kuma yinin da alƙiyama take tsayuwa ya kusimul muna ‘yan ta'adda kafirai za su uwa da Allah ma su fil kuburi ba su zauna cikin kaburukansu ba gaira sa'a in ban da awa guda mutum ya yi shekara dubu ɗari kwanta ƙasa amma da an ka ta da bihilin kiyama sai ce wallahi shi bai taɓa zama duniya ba in ba awa guda ba awa guda ina taɓa cikin kafarin ma na bisu fil gai gaira sa Allah ya ce ka zalika kanu yufakun kama haka ne an karkatar da su duniya ya karkace ma gaskiya ya karkace ma addini sai yanzu an tayar da shi kuma ya ga bala'i sai ce wallahi bai awa guda ina taɓa cikin kafarin ka kaga san ruɗiya ta kai ruɗewa ke to shi yasa malaman balaga suka cewa wannan shi aka ce majinasu tam wa yawma taqumu as-sa'atu as-sa'atu ana al aka magana ma labisu gaira sa'atin ba zuwa banda awa guda da sa'a ta farko da sa'a ta biyu kalmomi guda ne sun yi ittifaki ga lafazi amma su sa'a ga ma'ana as-sa'a ta farko al sa'a ta biyu kuma ta awa na agogo shi yasa suka ce wani sharhi mujinatun tamun a wurin malaman ilul badi Allah ka ba mu ikon ganewa Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina utul ilma wal iman kuma waɗanda aka baiwa ilimi da imani suka ce wannan sifa ce guda biyu wadda adda ƙarfi jama'a Allah ya baka ilimi ya baka imani ba karamin baiwa ba wannan yabo na Allah ya yi musu sai suka ce laqad labistum fi kitabillahi tabbas kun zauna cikin kabarin ku cikin littafin Allah fi ma katabahu fi sabiqi ilmihi ga abinda Allah rubuta ga abinda ya gabata na ilimin ila yawmil ba'th kuna nan kwanci har zuwa ran tashin kiyama fa hadha yawmul ba'th wannan yini yau shine yini kiyama allazi ankartumu fi dunya wanda kuke musu sa kuce babu babu alkiyama kun yi musu ne abinda kuce babu alƙiyama. kun kuntum la ta'lamun sai dai ba ku da sani ne ba ku da sanin lokacin kuwa la tarifuna ba ku yi kirari ba wala biyu ku yi kuma ba ku tabbatar da kuwa ba to gashi yanzu ya riga ya auku saboda ka shi yasa duk wanda ka musu tashin kiyama ranar duk an ka tayi sai ya ce wala bai daɗe cikin kabari ba alhali kuma kwanci kabari dadewa na yi jama'a mutum na kwanci ko juya dai Allah ka tausaya muna Allah ka samu gama lafiya sai Allah ya ce fa yawma idhil la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum fa yawma idhil la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum wa la hum yusta'tabun Allah ta'ala ya ce fa yawma idhin wannan yini na alqiyama la yanfa'u alladhina zalamu ma'aziratuhum hamzari na waɗansu suka zalunci Allah ya ce bai da amfani gare su ko mutum ya kawo uzuri ya ce wallahi duniya abin da ya sami kaza wallahi kaza ya sani ka talauci ya sani ka zarce wurin boka ya ni wallahi wannan lokacin uzurin mutum bai karɓa wurin Allah yinin kiyama waɗanda suka yi zalunci suka ɗauke bauta suka ana ba inda ya kamata ba ko sun kawo uzuri Allah bai amsa Allah ya ce wallahum yusta'dhamu kuma ba a neman su tuba la yuzlu minhumul atba ay arruju ila ma yarda ba ko neman su dawo ma abinda Allah ka so saboda an riga an gama duniya sai su ranta su ce wallahi in sun koma duniya za su gyara halin su Allah mai samu duniya wallahi a gani za mu gyara halin mu sai Qur'ani ya ce walau ruddu dule adu limanuhu an Allah ya ce wallahi ko an mai shi su duniya wallahi su koma aikin su wanda ka gani na rantsi da Allah ko bone ya ce wallahi ko ma yake jama'a ba ku ganin yan gidan yari akai mutum prison ya ji mat ya ga ma a bashi kunu ya sha tun da sahi bai kuma tuna bi tsira tsira ta tsaka a baya abincin da bai isa ce wahalce ce wallahi in ya koma gida wallahi bai kuma sata amma ana saki ne ya dawo gida ba haisa biyu a gani komawa suka yi sai ka juna ce wallahi ya rikalin bai kuma amma wallahi da zarin ya dawo ya ji ya kuma free da ya ɗan zube da ƴan kuɗi talauci ya ɗan kama yanzu kana gani ya ga akwai mutane ya kame to haka ko lahira duk wanda ka ji ya ce wallahi a mai sai duniya na gyara aiki ne Allah ya ce wallahi ko an mai sai bai gyara ba bangiji Allah ya kare gaba sai Allah madaukakin sarki yace wala qala rabbina lin nasi fi hadhal qur'an kulli mafal hmm. wala in jittahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum in antum illa mubtilun Allah ta'ala yace wala qad darabna haqiqa mun sanya ay ja'alna bil bayan lin nas fi hadha al qur'an min kulli masal Allah yace mun sanya wa mutane a cikin wannan qur'ani kowane irin misali Allah ya buga an buga misali iri daban-daban da mutane su gane su gane wa ubangijin su su gane wa an mahalicin su su gama me kamar su yi Allah ya ta buga misali iri daban-daban cikin qur'ani sai subhanahu wata'ala ya ce wala in ji'tahum ya muhammad bi ayat wallahi ko da za ka zo musu da wata aya irin sanda ta annabi Musa da hannun da yake sa ga hammata ya hisuwa yana hafi kamar rana ko da ka zo da shi ga sun gani dan su abin da ba su fahimta wai shi manzo Allah me yasa bai zuwa da aya irin ta annabi Musa me yasa bai zuwa da kuma irin ta annabi Salihu sai ya zo da Qur'ani ya ce wai shi ya aya sai su sun jahil cewa Allah mai hikima ne duk wata aya ga Allah ya fi wani manzo da ita wannan zamanin abin da aka da shi ke shi annabi isa zamani ne suna suna tinkaho da magunguna shi ko sai ya toye warkar da wanda ya mutu ya tayar da wanda ya mutu ko fi hagani kai kana kuri kama mutum magani ya warke ko to in kana ya katar da wanda ya mutu a gari to shi sai ya tayar da wanda ya mutu ya warkar da wanda an ka aiha makaho wanda bai taba ganin komai duniya ba sai annabi isa ya warkar da shi kaga wannan aya ta yi kanyi wannan lokaci shi ma annabi musa shi ko lokaci ne yan sirri sun su suka cin kaso su lokacin masihirta da yan dabo suka cin kaso su wannan lokacin sai allah ya aiko shi ko ga sanda duk sihirin da an kai ya sake ta ta kwanta ta ce ta haɗe duk abin da an kai ta haɗa sanda ta haɗa yaggiya ta haɗa giwa ta haɗa duk abin da aka yi sai gaba ita kuma sandar ta kuma to ta gane to sai kuma laraba suna kuma da fasaha iya magana salailai na magana sai Allah ya kawo musu Qur'ani da aka kawo Qur'ani sai aka ce alif lam mim duk balarabi sai ya rikici wallahi bai san ni alif lam mim ba bai sani ba saboda a gwada musu gahe ai magana ka kuma wallahi sai an fassara wani aka ne shi yasa qur'ani da aka saukar da shi ana buƙatar ana buƙatar fassara ta sai manzon Allah yayi bayani saboda shi yasa annabi Allah Allah duk abin zai aiko mutane sai ya aiko abin da ya gagare su to shi yasa Allah ta'ala ya ce wala in ji'tahum wallahi ko da ka zo musu bi kulli ayati da kowace irin aya za su ce la yaqulu kafaru tabbas wannan suka fi su ce in antum illa mubtilun lalle ku ba kowa mafaci kuma mabanta ne kawai kai manzo a sabon ka duk yan banna ne kawai kun zo ku bata mana al'adunmu ku bata mana aqidunmu shi dai kawo haka za su cewa haka ma dumu sai tura sunna ga gida sai a ce wallahi sai ina ka wata gidan eh ka raba kan al'umma da gida akwai wanda aka ce kai sai da an kai maza zanen suna gidan sai ka yi albarka amma kai zakati ba ka waɗiyanka eh inda ba imam rasul kana albarka jama'a to sura aya biyu ku bari makaranta su Allah ya makaranta mu da su sai mu tsaya كذلك يطمع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون to Allah madaukakin sarki na bayani in ka mutane suna kokarin bata gaskiyar mutum to shi hankuri saboda wallahi wasu gane wani abu su sai Allah ce kadalika yadba Allahu ala qulubil ladina la ya'lamu kamar haka Allah ke sanya ruhi ga zukata waɗanda ba su gane ba waɗanda ba su gane ba Allah ya ruhi zukatansu su ba wa suka ganewa illa su gane nera sun san nera sun san sun san dala sun san sefa sun san a samu mutum to zama yake zahin rayuwar duniya ke da amma abubuwan da ɓoye na alkiyama ba su gane su ko an ce aljanna akwai ima su kai su ya duniya zai ta samu dai in duniya ta samu su ko lahira na ƙura ta yi to kaga in ka diba wannan akida ba ta da kyau wayanda ba su gane ba su ke yin wannan sai Allah ya ce manzon Allah fasbiri hankuri in ka ga mutum bai gane ba ya hankuri sai da mutum ka so ya bata ma da awaka ka yi hankuri fasbir ka yi hankuri in ka faɗi gaskiya ba amsa ba to kai hankuri inna wa'adallahi haqqun lalle alqawlin Allah na baka nasara wallahi gaskiya ne amma kuma ka sani wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kada ka yadda wa'anda ba su da yaqini su fatar da kai su sa kai ma ka ji kasala kai ma ka aji wallahi kada ka yaka don wani gan shi ka in ya to yayi yayi yayi ya ga hayan babu wanda ya amsa zama a na ga mutanen gade ba su da niyyar bayan aje kaya na sai ga mutum ya ajiye littafin shi ma ya koma cikin mutane ya zurme wai haka ɗaya mutum ya toga gari yana bako yana ta wa'azi ga masallaci kowa ya kyale shi ya ga babu wanda ya amsa to a ah, to sun dai ba su amsa wai ni bare in aje ni ma an koma a dinga shiga tare da ni kaga mutum ya koma baya to shi yasa Allah ya ce wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun in ka ce ga wuri ka iska ba a sallah to kai ka yi sallah kuma ka kira a to ka samu abokan yi kar ce tun da dai kowa bai so niwa bari in bari ba a yin haka shi ne Allah ka faɗa ma annabi kada ka bari ka sassabce don ka baka samu abokan yi ba mutum dagewa shi ke riƙe sai ganda Allah ya bashi abokan yi sannan ya yi ko ga gida in ka zan kai ɗaya na riƙe gam wallahi wata na bin ka za a yi inda ya bisa gaskiya kake kakka ce to wallahi ni nayi nayi lura gare wallahi na ga ta haƙi na barta to ba a bari dan kun ga sahabbai lokacin suna farko wallahi sun sha wahala Allah ka ba mu ikon gane yace bada ta suratu bi wa'd bi wa'd bi wa'd Allah almu'minin fi nafr rum fi bid'i sinin Allah ya fara sura wannan suratu rum ta fara da alƙawalin Allah ga mu'minai na cin nasarar rumawa a cikin shekaru yan kalilan wa khatmat bis sabri sura kuma ta cika da ban hankuri hatta ya atiya wa'adullahi bihi sai alƙawalin Allah ya zo ala bil hayat al insaniyyah ad الإنسانية wal والأخروية sannan sura ta kunshi mi halayen mutane na rayuwar mutum ta duniya da lahira sai a ɗarmi ma rayuwarka duniya da lahira duniya da lahira kaga wannan darasin da suka yayi kyau kwarai da Allah ka babu ikon gane wannan shine karshe wannan sura suratul rum insha Allah ta'ala muna roƙo Allah madaukakin sarki dukkan alherin da a ciki Allah ka ba mu Allah dukkan sharrukan da ka kare wayanka Allah ya kare mu Allah ka biya bukatun mu sai ka samu cika da imani Allah ka samu gama lafiya wani ya rubuta tambaya amma ba sai yana aji ku kai ni ba ta alƙaram eh akwai lokacin za a karanta su karanta mu ne wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malam shin ya halatta mutum ya fara da karanta bismillah kafin fatiha a cikin sallah eh akwai malaman su gani ya halatta a fara da shi amma dai abin da shi shine yayi yayi asirce bismillah rahman asirce sannan ya sai bukatu bayyane wannan ya halatta gaskiya wannan yace assalamu alaikum Allah ya gafarta malan me bambancin waɗannan wato hmm? ilimin muka guda biyu ilimin shari'a da ilimin haƙiƙa, kuma me amfanin su a cikin musulunci to dama shi ilimin shari'a shine ilimin ibada ke shari'a dama kun san ita shari'a ta ƙunshi abubuwa guda uku eh, guda biyar akwai abin da aka ce ma a ƙidu su a ƙidu sun kunshi abubuwa guda uku akwai al'ilahiyat akwai annubuwat akwai as su suka shaye aqida ke sannan akwai al'ibadat abubuwan ibada sallah azumi da sauransu sannan akwai al'mu'amalat, aure ciniki da sauransu sannan akwai abin da aka ce ma al haddi mutum ya sata yake mai hannu sannan akwai abin da aka ce ma alfara'id gado waɗanda su aka ce ma ilimin shari'a to waɗanda ilimin shari'a sanin su wajibi na shi ko ilimin haƙiƙa ilimi na wanda yake na sirrori na Allah wanda yake Allah bai bayyana da su sai ga wasu daga cikin mutane ko su waɗanda mutanen ɓoyoyi na ba duka suke ba duka na an ka sanar da su kuma ba komai an ka sanar da su ba ilimin hakika a takaice ilimi na mai wanda yake yana da zurfi kwarai da gaske amma wasu na ganin cewa su an san da su wannan ilimin hakika shi yasa kana ganin wani masu wannan ilimin sace sun bar sallah ya ya kai ga sanin hakika to kaga irin irin wannan ilimin gaskiya hadari gare ga musulmi ce ya zama ya sa ilimin hakika dan ba kowa na Allah ka bai mana wannan ilimin ba san duk wanda ga ya hito yana da awaya ya san ilimin hakika to ƙarya ta shi kai mafi yawanci da wanda ya san shi bai suwa ya faɗi misalin ilimin haƙiƙa shine ilimin da Allah ya sanar da annabi khidir ya zo ya iske jirgi ana taya cikin cikin cikin teku sai balla Allah jirgi annabi Musa shi ilimin shari'a gare shi ko ilimin haƙiƙa gare an haƙara gaba an ka sauka ya ce iske yaro suna wasa sai da ya samu yaro mafi kyawo cikin yara sai ɗaya ya kama yaro ɗaya waje waje gina ya bige yaro ya mutu wasu ka ce a take shi ɗaya ya yanke shi sai da ya ga ya shigo shiga mutu ce musa mutai kaga wanzu hakika hakika ta to kaga ya isi gina kuma ta faɗa gari ya tashe ta ga kada da ƙarshe yi mai bayanin abubuwan da ya sa ya kanan ko yace amma ma fa'altu an amri to irin wangana wasu mutane ka da'awar cewa su su da ilimin hakika to wai na adda wannan eh, to har daga annabi Allah bai san shi ba jama'a ina fata kun gane magana saboda kai an kaji mutuna da da'awar shi ya san ilimin hakika sai ta mutum wallahi sunna yake domin ya ka sannan ga cewa yawa eh, ne, bar sallah ɗaya wallahi na ɗauki ma sallah in wasu ma har juma'a ba zuwa su masu hakikan to ina hakika take wurin ka Allah ya tsawaka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh